تجمع بها أمورها وتلم بعشاءها وتأخذ بها غائبا وترفع بعشائرها وتميز بها وجوعها وتذكر بها أعمالها وتلمنا بها رشدها وترد بها فتن عنا وتأتمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم اللهم اعز جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اعز وسددهم اللهم أشغل من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم اغفرنا وانصرنا بك يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واجرنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك سورة الفلك مكية أو مدنية هي خمس آيات سنة آيوي guda biyar. وهي شرح لما يستعاذ منه بالله إذا أن شرعي ne ga abin da ake neman kai gare shi billahi neman kai da Allah min sharri zali fil alamin daga sharrin da ke cikin halitta Allah subhanahu wa ta'ala wa min ahwali makhluqati kuma da neman kai daga halayen halittu ne subhanahu wa ta'ala sai ba da ya a hadin da kafi cikin walarsa akwai hadisai da yawa da suka zo ga bayanin falalar wannan sura hadisai kuma shahira wato mashahuri a tsanan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya karawar ma'aunin ce annabi ya kasance yana karanta falalar zai da dabi talata marrakin sau uku uku sabama wa masa'a wato da sare da marice idan sare ya tawaye kuma shi ya karanta falalar zai sama uku wani abu da rabin malaki kawa uku da rabin nasi kawa uku amma wani hadisi ya gama musu da kullu Allahu ahad to Allah zai tsare musulmin na har zuwa marici shi rana da kuma hawa idan ya karanta su da marici Allah zai ba shi tsaro har zuwa sahiya ta waye saboda kun ga wannan babban kwalala ce da ya kamata a kula da wannan surori da ita da bismillah bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

in dai kari na wanda aka neman ya tabbata dole sai an nemi wato da Allah duk karin da an ka nema ba da Allah ba to ba za a samu ba wato tsari in ana so a samu tsari ya zama cikakke to da kalmomin Allah a karta ce wato kula a hudu da rabin farashi da rabin nasi wato duka kalmomin Allah ne na alƙur'ani to duk wani tsari da aka so a samu kuma ya tabbata dole ne a nemi da kalmacin tsari kun gani A hudu da kalimatin lahi ta mace da sharra ma kalaka mutumin da ya karanta ta sau uku ga yini babu abin da zai ci mai da izinin Allah amma da ce mutumin da ya zanna bauri ya karanta ta sau daya har ya tashi da wuri nan ba abin da zai cuta mai amma kun ga da kalimatin lahi ta mace أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر دوارق الليل والنهار إلا ذلك هي ذلك يا رحمن wannan shi kuma shi ma kun ga bikar matar da ya ta mace an kafa shi kuma kun san ya ya faru lokacin da annabi ya wa aji wani gari wani kawai shi garin su shekaru na sai shekaru don su abin su yi zuwa Allah ya faɗa mai wannan addu'a ya karanta sai wuta su ta mutu wannan shi kuma shi ma ta uku ake yi da da da ko da mace ana so lokacin da mutum zai kwanta shi wannan da idan mutum zai kwanta da fata da fata Allah ya kare shi daga shirin dare da yi, da duk wanda yana da fata ko أعوذ بكلمات الله التامات من جلده وإقامه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن أدعوه شيما أنا سوء مسلم يدعى تاشي إدعي كما دمجتي شيما لكم بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة شيما كم أعوذ بكلمات الله التامات annabi yakan zauna da yan ne ba su iya karatu ba sai karanta musu ya ce ubanku ibrahim ya kasance yana nema masu yanayi yawa da shimarila da ta da tsari da wannan addu'a shi ya sa nema na ma musu tsari sai ka zaunar da biyanka karanta sau uku sai ka zuwa musu allah ba zai kawai wani mai cuta ya cuce su ba in kuka diba waɗanda kaɗan ne irin waɗannan da tana da yawa amma kowane bi ya yi. saboda ka duk wani tsayi da an ka ba da ba da kalmatin lahi ba kabo wahala kan ka warge yara na ba ka samu abin da kake so kabo wahala kan ka warge yara dole sai ka ne kai da kalmar Allah Allah ya kare Allah ya kare min sharri ma talaka wato daga sharri abin da ya halatta min hawa ya kai wani mukallafi ya zarba wanda aka dora ma ibada kamar mutum da وغير مكتسب da wanda ba dora mata fada ko wace maji da abin da yake tantararre da sunni da manduwa wa gairi zalin da wani wannan duk shirin mata da kan wani shirin za su ke da shirin dare za wa kafa idan ya yi sai an da yake a salama dare idan ya yi aro abin na aro alkamar ko kuma wata lokacin da dare ya da dare wa mugun an mugun mutum sannan ya kai towa mugun ƙwaro sannan ya kai towa inda duk dare ya yi wanda ya ɓace duhu ya shigo duhu duk wani mugun sannan na da ya towa aka ce ka roƙi Allah kai da shirin abin da zai auku cikin wannan lokaci wato wato laifi idan dare ya yi a da su ba kwari masu daji suna fitowa min ajar na da koganin da walawa waɗannan kwari ƙasa suna yi zuwa min amalina daga wurarensa wa ya tsawi 'a sharri wa wani tsawi ahal shari kuma zuwan dare yana karfafa mutane shi sai cincin nan da kuka yi a Najeriya da wajen Najeriya da daddare aka yi saboda dare inda ta zuwa da shi ko wani mugun da aka ne ya samu taimako wanda zai cuci mutane da shi saboda haka ake neman kari da dare wanda duk zai kwanta cikin sai da shekara a ni tana mai da ya fi ba a kasa akwai da hankalin da zai kwanta mai karanta wa ɗan surori ba mai hankali ya ce ba ni kasa akwai shi saboda haka kada ka zan cikin mahaukata ka rika karanta waɗannan surori da ranar da mace akwai alheri da ya shi ya ce wa yi kawai a halin shari'a halin mutum wanda ka dukkan dare yana karfafa mutane shi daga girman kai da banna kuma wa kana a halin rai wasu gudu mutanen shakka da mutanen sharori ya ta hanyar nuna wani wadda tsanon suna kokari suna kokarin kirga don lokacin da wata ka bace wato bai shigo sai su yi amfani da wannan damar su yi sharrin da kuma sassu su cikin zuwan dare ta haka yi da Allah ya kare mana da wanda ya dare wakila a gaji ku kullu hali ko kuma an ce a gaji kullu abin da ya faɗo wa mutum ne ya zuru wanda ke cutar da shi fa'ilan mata na kowane irin abu na ana ce mai sajjata duk abin da ya bado ma cikin dare ba ka da matsala da shi kuma da zai shi ne to ana ce mai sajjata min kaulihim wato wata kashe sakatu Amma da suke cewa kurci ta yi wa idan sala sai da idan abin da ruwan birnin da ya wato sun zo ba tare da hankali ba mai sharrin na ba wani sharrin na ba ta yi kuma abin hankaci ya Allah yana roƙon ku kai da tsare daga shirin masu doki da wanda cikin kusu ai alkawatar masu ce dan masu ce suna nan suna yi ba zuwa bari ba suna nan suna yi to kai ko kada kai kwana kai ta roƙon Allah kari daga sharrin kada kai kwana kai shiru ko su ba su yi da sana'a ko ne kai ko kakka kakka ban neman tsarin Allah gare su Allah ya kare ka su kakka wato annabi ta abin da ta da hada kai wannan da take kulawa da dare san ko ubi ha mu shi da musa wani abu a cikin da kudu wanda take fadi nan gare ne ba tare da mewa ba don masu ce sai su samu gari shi, wata addu'a ba su tafi su towa da wuri sai su kama bakin wurin nan su kulli sai su ce karbo na kai karata yawa ko ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin su ni abu mutane na amma idan ka yi wasa suna iya cuta ma roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin a cikin dare da yi rawan na sai na sai ya roƙi zuwa a yi kwari da an yi mama an fita kala rasulu na yi sabon nama a yi a kada a kuɗa wanda Allah ya ce duk wanda ya yi kulli da zai yi ce su mana fasa ciya sannan ya yi tobi ya kushe ko kare tsagira a kika ya yi ومن سير والده فقد أشرك يا شيخ ومن تعلق بشيء موكل إليه duk wanda ya rataya ga wani abu ya dogara ne an wuce ta shiga saboda haka duk wanda ya rataya karfi ko ya rataya laya to wuki da ilimi an wuce ta shiga karfin in karfin nan na iya kare shi zai in layan nan na iya kare shi Allah ya ce duk wanda ya wani abu da an wanke ta shi gare shi wala ya kurahu an nafsu inda inda rubiya amma inda rubiya ce ta shari'a ba ana tuni da ta ba a yi rubiya ta shari'a ba ana tuni ba ya da mahmud bin al-ashar ya ababi abi babana ya ce da ni ila aisha zuwa wani aisha radiyallahu anha wa bi ainihi su umma ido na akwai wani ciwo fara kanni abin nan sai ta yi wani rubiya wani fasar sai ta zuwa saboda haka babu laifi a yi rukiya a towa sai dai abin da nika so tsarin muradi shi rukiya ma wato wani abu na mai kyau kuma qur'ani ya fara zuwa da shi ta waɗanda ayoyi na rukiya ne kamar wata mun kajiya rukiya wani abu na mai kyau amma dai kada a wuce iyaka abin abinda aka ce ma rukiya idan mutum ba ya da lafiya aka kawo shi wurin karanta wani abu na ayoyi ko na hadisai ko na wata addu'a wadda babu sulkuci ka towa mai da ruwa ya sha ko ka towa mai da jiki ne ko ka towa da hannuwan ka sha mai da jiki ne wanda shi aka ce marukiya to idan an yi shi da abu mai kyau wanda shari'a ta halitta ya halitta idan an yi shi da abin da ba ya da kyau wanda shari'a ba ta halitta ba haramun hadisan nan masaudi ya inganta inda inda ruka wata ma'ima wata wala ta shirku lalle rukiya ta jahiliya wata ma'ima balayu wata wala ta da maganin da mata kawa maza don maza su ƙara so su kama ake mai yaka da abin da ya kama da shi manzo Allah ya ce shirku waɗanda abubuwa don mushrikanci waɗanda abubuwa don mushrikanci tun maganin da mace ka sha don ta jaye hankalin mijinta to maganin nan na mijin da ya yadda. mata ta yi yin wani da shi mijin nan na matar da ta aikata shi matar nan mushrika ta saboda haka ku lura da wannan hakin mai mugun abu na ba abin kwarai na shi ka kuwa gani kuna yi ne sai su rubuta gida ko masa wai idan sai unhwani shi za ta tirce shi ido ne rufe hankali ne bai kwanta a sai ya ce masa gidan ka ya ajiye shi ko ya kai ka maka babu girma babu arziki kun ga sun tabbatar da sihiri na to kai ko kana yi ka san sihiri na ka kai suka ja kowa ga yanci ka san sihiri na ka kai mai sihiri ko mushriki na mushriki ko dan wuta na ka san aikin ka saboda ka ku lura da irin waɗannan abubuwa Allah ya mai mu da mu da ku Allah ya kare amma rufiya in ba ta kama mu ba na halitta in ba ta saba ma shari'a ba ta halitta safai suna yin rufiya da fatiya suna yi da wasu surori wani ya yi rashin lahiya hauka ciwon hauka ya kama shi sai wani ya mutu ya masa addu'a أما كنت أن ما سلكنا وأبدا ko كنت أنما ta عبدا Ọjọ́ ìlú ọjọ́ ìlú ọjọ́ ìlú ọjọ́ ìlú ọjọ́ ìlú ọjọ́ ìlú ọjọ́ daya shi ya tattara miyan baki ne sai ya watsa mai inda ka ciwo kana a jima sai ya warke sai ya kawo awaki guda ɗari ya ba su sai ya ce to ba mu karɓa sai mun ce inda manzo Allah ya ce a sasa nan da aka zo wajen manzo Allah don ya tabbatar da ya dace da rukiyar ya ce ku kasa da ni in da araba awakin araba da ni kun ga manzo Allah ya yarda da rukiya to abin da naka so kare ku ya jama'a ko kana son ko ba ka san abu in ya inganta daga annabi ka ka zuke shi ko kana son abu ko ba ka san abu in ya inganta daga annabi ka ka zuke ba a gamawa lafiya Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye amin wa bi sharri hasidin kuma aka ce ina roƙon tsari daga sharri mai hasada idan hasada ne ya hasada don mai hasada iya hasada zai gaskiya yake ce kariya yin yake a bai san mai hasara ta kawo ne roki Allah ya tsare ka daga shiri da zai cuta ba ko baban ka na ka gaira hasara ka roki Allah ya tsare daga shiri bale baban wani Allah ya kare wa bi sharri hasidin da za a tsara sai na har hasada wanda ya bayyana hasada wa amila bil muqtada dawo yayi aiki da abin da hasada ta Ba ta zakara salata ya ambaci abubuwan nan wato ya ambaci abubuwan nan guda uku min sharri ma halaka wannan min sharri za su gane za wa kaba min sharri na kwasa ji bil wakati wa min sharri hasilin ira hasa da abubuwa ya ambaci wato abin da a shamil da hawa inda sun hada da dukkan sauran abubuwa na ma halaka na abin da aya ta ta ambata min sharri ma halaka to waɗanda abubuwa sun shiga ne wani abin da aya ta ambata ba da ta shirya da shirya a saboda tsanin shirin da abubuwa a samu saboda haka a kula da wani surori suna da muhimmanci kwarai da darajar wannan sura Allah da ɗaukaka ta Allah ya saka gwada mana ƙarshe gwada mana ƙarshe duk wanda ya tana da ke cikin Najeriya ko wanda ya tana da ke cikin Najeriya Allah ka gwada mana ƙarshe kuma ka yi mana maganin ta da darajar wannan sura Allah ka kara mana imani da tsoron shirya mana biyan mu ka musu albarka ya kare mana su daga shirin mutane da alƙalmi da sauran Allah ka sa abin da muka yi ne saboda sai ba da kowa ba ka taimaka mana kada mu yi mu bata mu kowa da kuma kada mu yi gyaran rayuwa wani da daraja wannan sura Allah ya fara mana imani da lafiya da warkar da mu daga dukkan cuta ka kare mu inda duk muka yi Allah ka taimaka ka dawo da mu lafiya biyar mu kiyawa da ya wa da Allah mu ya rahama da ya rahama ta yi abin nan suratul nasu bakiya a mutuniya suratul nasu ne su cikin ayoyi tana da ayoyi shida a mun daga suratul nasu kamar ita ma dai take da surar da aka bani ta wajen neman tsari sai dai wani farko baina baina huma abin da akwai bambanci tsakanin annal ula sura ta farko ita azatun min shururul mudarra neman tsari na ga sharrori masu cutarwa da asira da amfani وهذه تقوى بسورة neman tsari na mina shirurin mutum turawa neman tsari na ga shirurin tawa da cutawa ga rayuwar na adam rayuwar musulmi wanda zalika ta ne da yake abu zuciya saboda haka neman tsari da wanda sura neman tsari ga cimutar da suke ka an ka ambata da ta suna ya a kai wato suna marmakon ita waga da suna ya Allah subhanahu wa ta'ala al-abin al-muta'addada al-mudafa wanda aka yi idama ta irin nazi zuwa ga mutane wato eh, sunayen na Allah da aka ambata malikin na ilahin na da aka ambata kun ga an yi idama ta zuwa ga mutane min sharri shaytan daga neman tsari daga sharri shaytan da kuma rukuna ta yin jama'a na mutane da na Allah أو بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس yanzu yanzu ga cikin da ta kira a kun ga an abubuwan da Allah zai saukan na rahama lokacin da aka sauki suna na suna sauka

kuwa shi ne wanda ya halice su wa malikun kuma wasu da suke da an keɓe mutane ne an ce kul a'udhu bi rabbin nas wato an ce kul a'udhu da rabin nas ba ambaci wasu halittu ba mutane sai aka ambata wasu da suke da ba ga don darajatawa wata ga mutane shi sa aka keɓe Allah a nan aka ce rabbin nas don girmamawa ga mutane mutum abu na mai daraja abu guda ka lalata mai daraja kafirci da sabo idan mutum ya ɗauki hanyar kafirci to akwai a shi. saboda haka mutum abu na mai daraja shi ba zama wa munasabatu kalin isti'aza wato na tabbata ga isti'aza neman tsari mai shirin wasu da kuma daga shirin mai sa wata wasu bi su cikin abin da kira san mutane malikin nan. rabbin nas malikin nas mai mulkin mutane ilahin nas kuma abin bautan mutane malikin nas ilahin nas sifata ne sifofi biyu na na Allah subhanahu wa ta'ala ko adabu bayani ko ko malikin nas wato ilahin nas adabu bayanin ga malikin nas wato abin nan wa alfara almadafa ilayhi ya bayyana almadafa ilayhi wato annas fiye jama'a ciki da kuma abin na a cikin mulki da kuma ila ziyada ta zai bayani don ƙarin bayani da annahu kada ya ƙari jami'i sai yana yiwa a ce ma wani wanda ba Allah ba a ce mai rabbin nasi wanda ba ba Allah Ka ka kaulin kamar maganar su abin da ka kaulin kamar maganar Qur'ani ke ce in taka zo a habara wa rubana arbaban min tsoraki a wa malaman su da yahudawa wa da masu bada su ne yahudawa na nasara sun rike su arbaba wato arbabu jami'i na rab min dole za ya koma bayan Allah kun ga shi kalmar rabu tana iya fadawa da wani wanda ba Allah shi yasa nan yace malikin nasi ilahin nasi rabbin nasi wato kul abu bi rabbin nasi sai ya bayyana cewa Allah aka nabi ba wani ba da cikin mutane akwai rabu waɗanda da aka faɗa arba'un sun ga abin na dukkan su kowane na rabu ne amma da ne wanda suka saba ma kasu ne za ta ƙone kawai da ne kawai ne kawai sai kama da manganin kayayyakin farko وقد أبنا وقد يقال أيضا ملك الناس كما أنا أيتي مور mutum malikin nasu wa amma ilahun nasi fa khasun lahu amma ilahun nasi kan yaki ba Allah shi kadai dan ilahu kan kalma ce ta ibada babu ilahu kuma ga mutane in ba Allah babu wani ilahu in ba Allah ba subhanahu ba khasun lahu la sharaka ta la sharaka ta Allah bai da tarayya wa yajalu wa yajalu gayata lil bayan saboda haka ana sanya wannan sai ga magaya wato matuƙa da bayani malikin nas wato mai mulkin mutane Allah kenan subhanahu wa ta'ala wa bi zalika taraki cikin wannan akwai tsara ci gaba da daukaka sama min al-adra ila al-a'la daga abin da karami zuwa babba yace bi rabbin nas malikin nas sannan ya kai ga babbar kalma da cikin ilahin nas ya faru da kanana wa'inda ya kai ga al'a kuma abin nan wa nafaha sifatis salat yayi tunatarwa da sifofin nan guda uku ala marati da ma'arifati da martabobin sana Allah subhanahu wa ta'ala yayi ishara da wannan yayi tunatarwa da wannan da martabobi na sana Allah da فإنه لا يستدل بالنعي يستدل ani ala ربه shi mutum yake yake hujja da ni'imar da Allah ya yi mai shiga akwai Allah kowa ya tsaya ya lura da ni'ima da daukaka da daraja da mutunci da Allah ya bashi domin ya yi tunani yana gane akwai Allah nan ko da yake bai gane ba wanda ya mai ni'ima na akwai shi kuma ya karanta sannan ya ci gaba idan an ya ta haƙaƙa kai siya da kulle ne har zuwa inda ya tabbatar da buƙatuwar kowa zuwa gare shi wa ya alama annahu al-malik daga nan sai ya gane shi Allah annahu al-malik shine mai kuma ya tsaji bi kana mutum ya hujja da wannan ala annahu a al-mustaqim littiba da cewa Allah shi ya tantance abota mai ne wa'in shi ya tantance aka dai tashi da ibada shi kadai wa min sharri wasawasi kuma ka nemi kai ga Allah ya kare ka daga sharrin mai wasawasi da shaitan shaitan sunniya an ce mai mai wasawasi abinda wato da abin da ya sa da tattara shi mala ba ta da saboda yawan cuɗanya ce da wasawasi shedan yana yawan cuɗanya da wasawasi da sai ya wasawasi cikin za ka an kace mai abin da na mai wasawasi Harkar na kuma wanda ta jayewa ya kowai shi ya sa wasawasi da annahu yakan dan yakan yi ne yakan yi dan jayi wai da akaru ana kalbi yayin da zuciya shi ke ɗan wato ga zuciya kowane mutum yadda kuka ga maciji yana yin baibai ya ɗauki kai da ya aza duka da jiki ne in ya dunke wuri guda to haka shi ɗan ka yi musu zuciya na aza tun lokacin da ka ce udu billahi mina shaytanir rajim zai yi gani a cikin wani hadisi duk sanda yi zikirin Allah da ka yi zikirin Allah zai yi gani sai ka shagala daga zikirin Allah aka jima sai ya dawo babu abin da ka raba ka da shi ɗan sai zikirin Allah shi ke ce ka raba ka da shi ɗan isar da babu zikirin Allah zai dawo ibn taymiya rahimahullah Allah shi mai rahama ya tsara almajirai ne yace ina tambayar idan ɗayan ku ya biyo ga gona yana so akwai hanya ga gona yana so ya biya wuce amma akwai kare hikimanci mai mai gida mai gona ya tashi gadi yaya zai yi kai kare gona sai guda ya ce ni in nina zan shigo cikin gonar idan ka da ya taso mai ne ta sanda ta ime mara guda dole ya bari mu wuce ke ce zanna ba kai komi ba zai dawo kai ba wannan 'yan kai na miza ka yace duki zan sa ya ce zanna ba kai komi ba zai dawo sai da ya kare da su duka suka ce to malam 'yan kai na miza kai ya ce na yana so in bi gonan nan mai gona nan da ka kira ke mallam mai gona ina so in bi wurin ga in wuce in makarin ka magana wucewa na ka sanyi ya mai magana ya ce bai motsawa sai na wuce ya ce to haka nan shi ɗan yake daina idan ya taso maka babu abin da ka raba ka da shi sai ka koma ga mai shi mai shi dai ka yi tsare ka gare shi Allah ke in ba shi ba hanyoyin da shi zai ya sani na ɓatar da mutane ba san su ya yi umarni da waɗannan hanyoyin hidda annabi adama daga aljanna kwale kai mutum guda ya buwaye shi da suna nai wato annabi zakariya shi kadai ne ya buwaye shi ya yi yayi yi bai halaka shi ba rannan sai ya hito da wasu kaya masu kala kala kala kala mai launi daban-daban har ya tsaya bakin masallaci ya jira Zakari ya zo suka gaisa da shi ah, la'anan na Allah bai kawo ka na wuri bayan sun kare magana sannan ya ce abubuwan ga da kan rata ya nami na ya ce na farauta kayan farauta na da su duka farauta ɗaya adam ya ce to akwai abin da aka farauta ta da shi akwai abin da aka iya kama ne da shi ya ce babu sai dai in ka ci abinci ka koshi domin na iya samun wani abu gare ka don kana iya samun kasala ga aikin da ka saba kuma rage maka aiki sai ya ce na yi alkawari da Allah ba zan sake ci abinci in koshi ba sai shi ɗaya ya ce na yi alkawari da Allah ba zan koma musulmi da siya ba saboda ta mai zahi ya ce in ka ci abinci ka koshi muna iya samun wani abu gare ka ce to na yi alƙawari da Allah ban ko shi abinci ko shi shi yasa dawa shi kan zari shi ko na yi alƙawari da Allah ban koma musulmi na tiya Allah to ne ya tambaya ban koma hada to kun ga shi dai na ya kuwa shi Allah ya tsare mu daga sharrin mai wata wasi لأنه يكنت ويتأخر عن القلب sai yana sa wata wata ya yi nesa ga zuciya kullama zikir Allah duk sadda an ka ambaci Allah sun ce baya ya jaye mu zuciya wa dhikrullahi dawa'ul wasawat zikira Allah shine maganin wasawat kai da ke magana wai ko shi wasawat yayi ma yawa in ka kai alwala kaga kamar ba kai alwala ba in kai sallah kan kuma kaga kamar ba kai ba to maganin wasawat zikira Allah abu wuri ka zanna ka rike dogon tasbawarka subhanallah subhanallah in ka gaji alhamdulillah alhamdulillah in ka gaji la ilaha illallah in ka gaji Allahu akbar kaga dai kai dai to za ka bar wasu hakan insha Allah in Allah ya za ka bar shi ba zikrullahi jawa'ul wasawas zikirin Allah shine maganin wasawas lam yanzil ta'ala da'an Allah bai taba saukar da wani ciwo ba illa anzala lahu dawa'an sai ya saukar da ciwo gare sai rusami banda mutuwa wa huwa mutuwa dai Allah bai saukar da maganin duk maganin da Allah ya saukar bai saukar da maganin da ya an sha shi ba a ba, amma akwai maganin da aka sha ba tsuwa abba a yi ba amma in ya kamata ka tsuwa shekara goma ki kana shekara ɗari ba ka tsuwa ba kula da lahiyar jikinka ka kula da lahiyar jikinka ka kula da abinci mai kyau ka rike ibada da kyawu kuma radadnahu asfala sabiqin illal ladina amanu wa amilus salihat illa alladhina amanu wa amilu salihat su kan la yuradduna ila asfali sabili to amma ko kana ibara sai ka kula da lafiyar jikinka don rashin lahiya duk shigo yana taba jiki shigo yana taba jiki shi da wani da bai lahiya sai ku ga bai tashi ya warke sai ku ga ya tashi za ku ga tsoho ya tsufa kwarai yana zuwa ko ina amma da rashin lahiya ta kame sai ka sani jiki in an ka samu magani ya sha sai ka gane gobe ya ina saboda haka yara ku ji tsoron Allah yara ku ji tsoron Allah baban ku bai da lahiya ku ce tsuhana bai da lahiya ku ce tsuhana kai ma haka nan zakana sai ka tsuwa kai ma biyan ka sai banza saboda haka sabda yana lahiya lau hajiya ce maka bai ya tashi hajiya ce maka bai zuwa wani wuri ciwo na ya shiga kai shi asibiti abinci ko ni tsuwa ne ka kai shi asibiti a bincika shi in an ka samu maganin ciwon nan ciwon nan zai gushe ba zai dawo ga ciwon da aka yi amma yanzu wani abu ya shiga saboda haka ku taimaka ma uwaye ku babbarin su kuna cewa tsuwa na don da yawa mana jin ai ciwon tsuwa na inda bin mutu ya tsuwa ai a lahiya tsuwa faɗa ma bai samun lahiya ya tsuwa wace aya ce ta maka abin nan annabawan da sun kawuce da sun ka samu lahiyawa duk bayan Allah salihai da sun ka samu lahiya wa. kana da labari cikin a annabi akwai mai shekara ɗari uku da sittin da wani abu cikin a annabi kana da labari akwai shi kuma da kai ne ya kace ya duk inda da ana jihadi kuma da shi aka zuwa babu yaron da ya shi ƙarfi. kuma shekara ta ɗari uku da sittin da wani abu kai ko da yan musulunta masu ƙarfi sun ce shekara ta ɗari uku da sittin saboda haka suwa kamar rashin lahiya kamar Allah ya taimake ya ce Allah ya saukar da kowane magani ban da maganin mutuwa mutuwa kai ta ba ta da magani amma ciwo kowane yi na duniya inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa'an arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu hadisi yace Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da magani ne arifahu man arifa wanda ya san maganin ya san shi wajen hilahu man jahila wanda bai san maganin ba ai wa ibn majah ya rawaito wannan hadisi saboda haka duk ciwo ka gani akwai magani da shi abin da kuka ji na girman ka yahuda shi wanda ba su gane ba su ce ba magani ne wannan al'ada ta ta girman ka yahuda kuma ka yana shi ka je da magani in ka samu kana warkewa alaihi su da ka ce ba magani ta yi bida in ka samu kana warkewa da izinin Allah Allah ya kare min sharruwa wa wasawasi wato alladhi waswas wannan da yake sa wasawasi shi shi dan din shi su dole na cikin zukatan mutane ai ku dubi ne zukatan idza gafadu an zikrillah Tun lokacin da mutane suka suka rafana daga zikirin Allah to sai wasawasi shi ne zuciyawa ba ta zaman banza ko dai a yi zikirin Allah ko kuma a yi wasawasi amma ba ta zaman banza min aljannati cikin masu sawa sawatin min aljannati cikin aljannu aljani na iya sa mutum wa sawati annati mutum na iya sa mutum wa sawati mutum dan uwanka yana iya sa ma wa sawati aljani na iya sa ma wa sawati kun ga bayanin lil shaytanil muwaswas bayani ne wato min aljannati wa nas bayani ne na shaytanin mai sa wa sawati wato abin na annahu jinniyun wa isiyun ana samu ne aljani ana samu ne mutum shi mai sa wa sawati ana samu ne aljani ana samu ne wa kullu man arafa al-haqqa kun mutumin da ya san gaskiya wa aba an yi an yi amala da kuma ya ci yadda shi aiki da gaskiya ko shaytan mutumin da shi ko wanda ya san gaskiya kuma ya ki yadda da ya tafi mutumin na shi shi yasa nake ki maimaita muku kiyayya da sunna annabi kada ta sa ka soki annabi don ba ka san sunna don ba ka san ka ka ce ta shi na ne misali da rukiya gada muka kawo gani. don ba ka son rukiya ka ga wasu kai tun da qur'ani ya tabbatar da ita to in ka soke ta ka soke qur'ani tun da annabi ya tabbatar da ita in ka soke ta ka soke annabi ba ita ɗaya ba duk abubuwan da suna ta inganta su kada ka soka in dai kana iyawa ka yi imani na na wani ba ɗaya yake da wani ba ba ku ganin wani dore yana sa rawani amma yanzu da ya kuɗi ya samu kuɗi ya sai wala mai tsada ta dubu biyar ya masa rawani ba kai lullube ta to ba imani ba ne aku ganin wani ko dubu hamsin da sai ya daura mata rawani imani na to don in baka da imani aiki da abu shi ke na zaka sai ka soke shi ai kan baka da imani aiki da abu ba baka soke shi Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana kamar rika sanda sunna misali

Allah da kai ne yaka magana da annabi Musa yake mun kawo ma ki da biye mi da ka ya Musa kina na aga hannunka na dama ya Musa kala ya aka yake san ka ta da ta ce me ka kai da ita yace a kawo kawa alaiha in ina tsaya ina duddugar ta ka shi kai ce wa mushi biya ala in ina kiwo ina sa ta ta ma tumaki na haƙi shi kadai ya ce a wale ma'aribu ukura ukura ukura ina da bukatoci da yawa da yawa da yawa da sanda mun take nan وما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة ta وما ما له تبين بالجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ما لبثوا في العذاب المحيط ما دلهم على موتي النبي سليمان سبوا للسنين ركوا سندا كنت كسندا تيموت أشياء متى أياسا الجنة أيكي suna ta aiki suna ta aiki yana su sanda sai amma ya mutu sani sai shigara ta ce sandan nan sai ya kwaye Allah ya ce ma dallahu ala mautihi ba abin da ya gwada musu cewa annabi Sulaiman ya mutu idan da batul adi sai dabba kakara da akulu min sa ta na cin sanda walamma karra sadda ta ce sanda ya kwaye ta bayyana ta jinu labari al'amari ya bayyana ga aljannu shi ya mutu suka ta wahala ka bayyana da jinna Allah kanu ya alamu ne gaiba inda a ce sun sun gaibi kana da su ci azabin mutum ba ban zanna cikin azaba game walakanci da an ka kaso sun sun sun abu kun ga annabi Sulaiman saboda tsananin rikon sanda ta yi ta gare ta yi to annabawa da yawa suna da sanda shi yasa da an ka tambaye shi na abu hukuncin sanda yace halan baka karanta alqur'ani yace ina karantawa yace to wata ka hujjatu wa kana tawajjatu ونرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا عدينا ونوحا عدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين كلهم من الصالحين وإسماعيل

يقول حبب عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا فقد وكلنا بعقب الله بكافرين أولئك الذين هدى الله down take da ne sai kai koyi da shirya to amma da yawa ina jin ku suna suka sanda don ba ku so ba suka qur'ani don ba ku ya imani na imani na to duk inda yan igara suka suna da yanzu ko sun waye kamar ni sun waye ya suna ganin kawai ci to su ma wa'annan nazar sun ware, sun ka soke ta sha'abiya aka ce musu su laraba abba sun zo cewa sun kai annabi na rukun sanda wai laraba ya ga suna riko ko ba su kamar larabawa shi ne sun ka sun ka su shi yasa ba su bin annabi da yaka yaka wani abu da larabawa kai ba su dole shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake bayyana halacci na yake to abin da dai naka so gare ku ya jama'a sunna wadda kuka iyawa ku yi wadda ba ku iyawa dama annabi ce yayi wa ma amartukum bihi fa atumin ummatan abinda na umarce ku da shi ku zo mai gurgurin Abin abinda kuka iyawa ku yi wanda ba ku iya ka ku soka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu min aljannati wan nar daga cikin aljannu da mutane wato ka kaulihi ta'ala abin nan ya al da ita jinn amma cewa Allah shi dano aljannu shi danno mutane kuma cikin mutane akwai shi dano aljannu akwai shi dano mutane kuma cikin aljannu wato abokan su kenan wanda suka wanda su ya lahu wannan wato adama ala alwaswas wato mai wato mutum wanda yake mai sa wasuwasi kamar da wani cikin sa wasuwasi wa akiradul awwal da ikiradin na farko da annan nasa la yuwasu wato Wato cewa mutane ba su sa wasuwasi bi su dole na cikin kan mutane innama wato su bi su dole jin bi su dole aljinni dama aljanna ke sa wasuwasi cikin kan mutane wa ji bai mutu ya gida mana da wannan zai mu ce da annan nasa wasu suna aika mutane ma suna sa wasu wasu shi ma'ana ya liku bihi da ma'anar da ta dace bihin da wasu mutane da zahiri zai duk mutumin da yanzu ka so ma bakan magana ran kai ɓaci ka koma ka ce hammari ki kana ta tunanin ka kana ta wasu wasu ka ya sama wasu wasu saboda ka suna taɗawa da abin da ya dace tsiru wasu wasu wasu wasu su tana saduwa ila kalbi zuwa ga zuciya wata shakkitu fihi kuma tana kakkasa abin nan to wata to be tana tabbatarwa cikin ciki ko wata su gudu ta tabbata ita da kanta wa wata wasu shi ilmu mu'addi da hanyar suka kai ila zalika zuwa ga wata wasu Allah ta'ala alam wa haka Allah ka bar mu da hadin sura da darajar wannan sura da barkata Allah ka taimake mu Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu yi mai kyau Allah ka sa aljanna makoman makomanmu. Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana. Radul Adani ne ya kai. Sauran jawabin malam da ya ambata a nan a wata kila ba za mu karanta shi ba amma dai za mu karanta a zuwa rubewa. Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya ta'allu lana imama wa nuran wa hudan wa rahama. اللهم منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واجرى واجعله لنا مجدا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم واهدنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يتكبر mana karshen wannan kira'a da tafsiri har muka kawo nan muka sauke Allah muna roƙon ka wahala ko ce Allah ka gwada mana karshe matasa da muka tsara mana taron ga nama idan akwai wanda ka rubuta shi dan wuta muna roƙon ka sami mu wurin ga Allah ka goge suna ne daga wuta kuma ka rubuta sunan mu ka nan ka rubuta suna ne cikin littafin an aljanna wanda ba a gogewa ko ba a canzawa saboda darajar alqur'ani ka Allah wa ka kura mana mutum alqur'ani ga Allah ka hada kan muri guda ka hada kan musulmi baki daya kungiyoyin izala guda biyu muna roƙon ka Allah ka hada kan su guda Allah ka haɗa kansu su zan guda kuma ko da ƴan izalan na so ko ba su so maroki Allah ka haɗa kansu ya zan Allah ka haɗa kansu ya zan guda ko suna so ko ba su so Allah ka so sai amana kuma ka sa haɗin kai ya zama alheri ka haɗa kan musulunci da musulmai baki ɗaya ka gafarta mana ka yahe mana da darajar wannan karatu Allah da daraja ce da kuma wannan alherin da suke cikin wannan na Allah mana roƙon ka zauna da Najeriya laya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kai ɗan Najeriya Allah ka zauna da Najeriya laya Allah ka zauna da Najeriya laya ka kusa da shi da lafiya hankali Allah ka taimaki arewa Allah ka taimaki arewa Allah ka gusar da na kowace iri Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa ka haɗa kan yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya wannan jiha ta mu mai albarka Allah ka zo ya mana ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani Allah ka zo ya mana kuma ka taimaka mana ka harka mana addu'o'in mu wannan gari da muke gudanar da karatun na a ciki ne Allah ka kara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan wannan gari Allah ka haɗa kan mutanen wannan gari ka shirya matasa da dattijawa da tsohon wannan gari ka shirya malamai da almajirai da masu kuɗi da talakawa wannan gari ka shirya sarakuna da hakimai da daga baki daya sauran jama'a mu duka Allah ka shirya saboda rahamar ka Allah ka zaunar da mu lahiya cikin dukkan garuruwa ka zaunar da mu lahiya a cikin gidajen mu inda duk muka yi ta kuda kuda rana Allah ka yi mana arzikin ta yi a lahiya Kai mana arzikin dawo a lahiya ka kare maka kare gidajen mu ka kare makarantun ne da masallatai duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warka shi mu duk da cuta duk wanda ya zo nan wurin bai da lahiya bai asma'i ka basu ka warkar da shi Allah ka warka da shi Allah ka warkar da shi ka warkar da mu baki saboda rahamar ka Allah ka gusar da a tsakanin ka gusar da wushi juna tsakanin ka gusar da gaba tsakanin Allah ka sa son juna tsakanin mu na gaskiya Allah ka sa soyayya tsakanin mu na gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya Allah ka yi mana karshe mai kyau, ka kare mu daga sharrin duniyar ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittun Allah ka sa mana albarka ga rayuwar mu A shirya mana ɗiyan mu ka sa masu albarka ka shirya mana zuriyar mu ka sa masu albarka ka gafarta masu cikin gurin ka warkar da su daga dukkan ciruta kuma yadda muka ba ka ajiye su Allah ka ajiye mana su Allah kai muka ba aje su Allah ka ajiye mana su kai mun ka ba tsaron su Allah ka tare mana su kai mun ka ba hakuri su Allah ka hakki mana su Allah ka sa masu albarka Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kiyaye mu kiyaye ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifan ka gafarta wa mahaifan da kakannin ka shirya iyalin mu ka zauna da mu ka sa mana albarka gare su Allah ka gafarta mana bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda suke roƙon mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu cikin musulmi mun roƙe ka Allah ka gafarta mu ka biya musu su bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah ka barka mana Allah ka yi mana Allah ka ya mana ka shi addu'o'i Allah ka shi karatu mu ka gwada mana wani wata Ramadan a awaman adida da yawa don dare da sunayen ka cikin koshin lahiya da lahiya da zaman lahiya da arziki da wadata da kwanciyar hankali a cikin kasa da gidaje baki daya Allah ka ya mana ka zama mana addu'o'i Allah ka kara salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره